A jiya ne dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanya hannu a kan daftarin dokar kula da naɗi da kuma aikace-aikacen sarakuna a jihar Kano. Bayan da majalisar dokokin jihar ta kammala aikin kwaskwarima a gundarin dokar. Baya ga sauye-sauye da 'yan majalisar suka gudanar a cikin sassan dokar, wani sashi nata ya ba da damar kirkiro da masarautu guda hudu, ƙari akan wadda ake da ita wato masarautar Kano. Sabbin masarautun dai sun haɗa da masarautar ƙaraye, da rano da gaya da kuma bici sai dai guda cikin dattawan kano wanda ya fito daga tsatsan dambazawa masu rike da sarautar sarkin ban kano malam abdulrahman umar dikko ya yi tsokaci game da wannan al'amari tun da aka yi canji na dokoki aka fito da local governments da aka yi local government reforms 1975 ne ko 76 duk wani abu da wani da masarautu suke yi an ɗauke masu ba sa cin wani tsarin na waɗannan da haka wato masarauta a bati ta tarihi da aka kafa tana nan ana binta saboda tarihi kuma suna da martaba saboda za a samu babba guda ɗaya da zai magana wani abu ya faru in yi magana a ji maganar a ji maganarsa saboda matsayinsa na wannan saboda darajarsa wannan tarihin matsayin da yake rike da shi turawa da suka zo sun ga sarautar nan ban ce su taba ba ko sun gyaggyara waɗansu abubuwa a ciki ko sun yi abubuwa na san ransu a ciki amma idan ka bar wa eh, masarauta ka ci ga aikin da za ta yi to ka bata ta yi amma zancen ƙara yawansu mutane za su gaba ina ganin bata taso ba yadda ina suka yi suna sa mulkin kai suka rusa sarakuna ka ce ba rago na sarki in ka je indiya sai dai a ji ana gidan sarki a ce nan gidan sarki ne da ga inda suke sarauta ga yadda fada sarki take da malaysia ba haka suke ba malaysia na samun mulkin kai manyan sarakunan su aka zaɓo su ne suke zama shugaban kasa da prime minister shine shugaban gwamnati sarki shine shugaban kasa wannan sarakunan su ne suke zagayawa ban sani ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu eh, kowanne zai kula da harka na shugabanci na kasa ko ya bada wani wanda zai zama shugaban kasa wanne ne kake ganin eh, zai zama mafita ga Najeriya ko kuma Kano misali eh, wancan salo na India ko kuma na ita Malaysia eh to yadda na ga mutanen sun sun yaba ne kuma da ka ce taro ta haife din zan so na ga an yi kamar kamar salo irin idan na Malaysia to amma gyaran ba ta yi za a gwamnatin Kano ta irin wani gyara akan wani tun da ya shafi constitution na Najeriya a hannu guda kuma talakawan gari na ci gaba da tofa albarkacin su game da wannan batu. Tuna Abdullahi. Ga shi an ƙara sarautu a Kano. Ya kaji? Eh, daman ta sarauta ta gai tana nan, kuma da daure ta. To da kuma na addu'a, Allah iya mana. Yanzu bana za ka kamar shekara nawa? Eh, kamar sittin da biyar. Ya uga suna. Mu dai zai mu ce mun gode Allah tun da dai zamani ne. ko ba ka tun da ko Allah ya kawo zamani ko mai Allah ya kawo zamani to dole abi Allah madaukakin sarki ya sa yin wannan abin alkhairi ne a tare da mu a ni a gaskiya na ji daɗi saboda kaga ko mutum da yake da gida ɗaya sai ya samu ƴaƴa guda hudu sai kowanne ya gida kansa nawa kenan gida biyar kenan kaga ko da wancan ya ruhe wani zai samu ko da wannan ya ruhe wani zai samu a ina aka ce ci gaba ake so in dai kamar ni a garni na ne to ci gaba a samu karuwa amma yanzu mun taru mun yi cin agu daya amma yanzu kaga wancan ina can wannan ina can to ko addu'a za a yi ko wani abu za mu za mu ji daɗi saboda kaga wallahi ni dai ni da na ji daɗi wallahi kamar ma an kasa bacci dan daɗi saboda jin daɗi rahotanni dai sun inganta cewa daga yanzu zuwa kowane lokaci gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje zai mika takardar naɗi ga sabbin sarakunan guda hudu. Mahmud Ibrahim Kwali muryar amurka daga kano nigeria